أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa musulmai muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tara mu a cikin wannan shiri namu na fiƙihin nan na alayen ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'i zancen da za mu yi a wannan saduwa za mu yi zance ne akan kiran sallah da ta da ikama in lokaci ya sa hamuna za mu shiga zance akan wajiban sallah mustahabbi ne ga wanda zai yi sallah sallah ko wanne yake ake yin sa yau da kullum a zahar la'asar maghaliba lisha'i sallan asubahi da farko ya kira sallah bayan ya kira sallah ya ta da ikama wannan shine lamari na farko lamari na biyu ta kiran sallah da ta da ikama wajibi ne ya kasance bayan shigar lokaci idan mutum kai kiran sallah ko ka ta da ikama gabanin lokacin sallah kiran sallanka da ta da ikamanka ba su inganta ba sa'an nan lamari na uku ikama wajibi ne dole ne a tada ikama bayan kiran sallah mutum ba ka tada ikama bayan ka tada ikama kai kiran sallah ikama ana tada ikama ne bayan kiran sallah idan ka tada ikama gabanin kiran sallah bai inganta ba amma wannan ba shi ke gwadawa cewa idan baka son kai kiran sallah kawai ikama kake son ka taye yanin ka tada ikama bai inganta ba la idan za ka tada ikama kuma ka yi kiran sallah shi muke zance a wannan bagire bai kamata tsakanin jumla na kiran sallah da ikama ya zamana akwai fatara tsakaninsu ba izan kuwa mutum ka sa fatara da yawa tsakaninsu to ya kamata ka sake kiran sallah mutum baka zuwa kiran sallah ka ce allahu akbar allahu akbar sai ka yi bayan minti biyar ka kuma ce allahu akbar allahu akbar wannan dole ka sake kiran sallah sa'an nan lamari na biyar Izan mutum ko izan aka yi kiran sallah aka yi tada ikama saboda sallah na jama'a Izan kana tare a cikin wayannan jama'a da aka yi kiran sallah aka tada ikama to kai bai kamata ka yi kiran sallah kuma ka tada ikama ba wannan ladani ya yi a gunmu yadda ake cewa ladani ya isar ko zalli mai ta da ikama ya ishe ka ba shi ka ta da ikama ba lamari na bakwai da ya kamata mu kula da shi kwarai da yake wannan lamari ba kulawa da shi shi ne mai mustahabbi ne wannan zai kiran sallah ya ta da ikama ya zama adili kuma ya zama na ya san lokaci mutum ne da yake yana da mai sanin lokaci ya san wannan lokacin sallah ya kai kuma ya zama na yana da ƙwarin murya yani muryan shi zai cire muryan shi kana nisa kana jin muryan shi to kasancewa mutum mustahabbi ne ladani a wurinmu ya zama mai adili ya kamata a kula da wannan yau za ka ga da yawa masallatayya wayansu masu kiran sallan abu da yake bakanta rai hatta giya ma yana sha wani ka gan shi an san shi da fasikanci an san shi yana zina kuma a bari yana kiran sallah a masallaci ko shi ne ladanin masallaci so dewa za ka ga a afirka wanda za ga suna kiran sallah wayansu mutane ne eh, yare yare a cikin mai zangon mutane wannan ya kamata mu kula da shi kwarai ya zama na ladaninmu ya zama la mutum ne adili mai tsantsani cikin mai lamarinsa lamari na takwas mustahabbi ne duran da ubangijin allah zai azurta mutum ɗa ko iya mustahabbi ne a yi kiran sallah a kunni na hannun dama a bisa a yi da wannan abin da aka samu arzikin da aka samu kiran sallah a hannun damansa a tada ikama a hannun hagunsa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka haifi alhassan wal husain sai da shababi ahlil janna ya musu wannan ya zama sunna a musulunci hukunci da ya kamata mu sani yani dunkulallen hukunci da za baya za mu baya a wannan fage shine ba wani sallah sawa'an wannan sallah wajibi ne ko mustahabbi ne da ake kira kira sallah a cikin wannan sallah sai dai mai sallan da muke yau da kullum yani mutum ba kai ka zo za a yi sallan aya yani sallan nan mai lokacin da aka yi rawan kasa ko ire iren su mutum mai ka ce za ka kira sallah ko za ka yi sallan tawafi ka ce za ka kira sallah ko za ka tada ikama kawai sallan da ake kira masa ake sallan da ake kiran sallah da ake tada ikama saboda wannan sallah shine sallan da muke yau da kullun a zahar la'asar magariba isha'i sallan asuba wayannan salloli guda biyar kawai sune ake kira musu sallah a tada ikama bayan mun zance kan abin da ya danganci kiran sallah da ikama yanzu za mu yi zance a kan wajibobin sallah ba shakka sallah mutum kana so sallah ne da takbiratul ihram da cewa allahu akbar da wannan kabbara mutum kake mai so sallah yani kake shiga a cikin sallah sa'an nan da assalamu alaikum mutum me kake gama sallah kake fita a cikin sallah sallah yake kai a ƙarshe ababen da aikokin da mutum kake yake aikatawa a cikin sallah musulmi ya kashi kashi biyu imma wajibi ko mustahabbi to a yanzu za mu yi zance akan wajiban nan na sallah wajibobin sallah abinda suke wajibi a sallah a mazhabin ahlul bait salamullahi alaihim ajma'in goma sha ɗaya ne wayannan goma sha ɗaya ana kasa su zuwa gida biyu biyar daga cikin wayannan goma sha ɗaya rukunai ne wajibi kuma rukuni ne shida daga cikin wannan goma sha daya wajibi ne wajibai ne amma ba rukunai ba ne menene bambanci a gun hukunci tsakanin wajibi da yake rukuni da wanne yake ba rukuni ba da farko kafin mu yi wannan bayani za mu kawo wayannan wajiban nan na sallah wajibi na farko shine niyya na biyu shine sayuwa na uku takbiratul ihram kabbaran harama na hudu ruku'i na biyar sujjada wayannan su ne wajibai kuma rukunai wajibai da suke ba rukunai ba shine ƙira'a karatu da zikiri da ake yi cikin sallah da tashahudi da sallama da jera sallah yani ka fara da takbiratul ihram ka kare da sallama sa'an nan na shida a wajibi wanne yake ba rukuni ba shine mai kada ka sa fatara a cikin mai gabobin sallah yani kada ka yi takbiratul ihram bayan minti biyar ko minti biyu sannan ka fara karatun Kur'ani. ta yanzu menene bambanci tsakanin wajibi da yake rukuni da wajibi wanne yake ba rukuni ba wajibi da yake rukuni su wayannan wajiban su ne rukunai na asali a cikin sallah menene hukuncinsu wannan rukunai Izan mutum ka rage wana ba a ciki ko ka kara wana ba a ciki sawa'an ka manta ne da gangan kai sallah ya bata amma wajibi wanne ke ba rukuni ba Izan ka kara ko ka rage alhalin kamanta ta wannan bai ta sallah wannan shine mai bambanci tsakanin wajibi da yake rukuni da wajibi wanne yake ba rukuni ba bayan haka kamata ne mu yi zance kan hukunce-hukunce na wajiban sallah wannan wajibai da muka ambata kowanne daga cikinsu mu bayyana menene hukuncinsa na farko niyya ya kamata bawan Allah da za ka yi sallah ka fara sallanka da niyya shi ne mai cewa wannan sallan da za ka yi za ka yi ne saboda kamanta horon nan na Allah subhanahu wa ta'ala da ya hore ka ka yi sallah wannan shi ne niyya lamari na farko kenan lamari na biyu ba dole ne mutum ka fadi niyya a kan harshenka ba ka zo ka ce allah na yi niyyan sallan azahar ka fadi da harshe a izan ka faɗi da zuciyanka ya isa amma izan ka fadi da harshenka babu laifi amma abin da ya fi ne ka bar shi mai a cikin mai zuciyanka ba dole ne ka faɗi da harshenka ba kawai menene niyya mala idan aka tambaye ka malam wani me kake yi ko me za ka yi ka ce zan yi sallah ne wannan shi kenan kawai kai kudiri za ka tashi kai wannan aiki niyan kenan lamari na uku bawan allah dole ne ka nisattar da sallanka ga dukkan abin da yake mai riya ne kawai wa kawai sallanka ya zama na niyan da za ka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai za ka yi wannan sallah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi horo ne a yi sallah za ka yi sallah izan kuwa Allah ya kiyaye mutum ka kuskura a cikin sashi cikin sallanka an farkon sallanka ne ko sakiyan sallah ko kafin ka yi sallama ka sa riya a cikin me sallanka to sallanka ya bata Allah kiyaye mu dariya amma izan masallaci eh, banda niyan da ya yi cewa zai yi sallah saboda Allah subhanahu wa ta'ala izan ya sa wani hadafi a cikin wannan niyan da ya yi a sharati uku babu laifi na farko kada ya zama mai niyansa nufinsa shine mai gwada da mutane cewa mai shi ya iya sallah ya iya karatu muryansa na da dadi kada ya zama wannan na biyu ya zama na mai wannan sallan da zai yayi shi ne da niyan neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala amma zai sa wani niyya da yake reshe a cikin wannan kaman me shi ne abin da yake mai halan ne mutum ne za ka yi sallah shi cikin wannan niyan da kai ka niyan neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala amma me kana son kuma ka gwada da yara ko wanda suka tuba yanzu yanda ake sallah to wannan me ba laifi na ji sabon saduwanmu za mu yi zance a kan wannan niyya yani mutum wani lokaci ne daga wani niyan za ka bar abin da kai niyya kai ka me ka doki wani abu daban a sabon saduwa za mu yi zance kan wannan hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu